Su sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallin rayuwarka wanda ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba shiri ne da ke nazari kan batutuwan da suka shafi noma da kiwo sai kuma canji da ɗumamar yanayi da dai sauran al'amuran da suke da nasaba da muhallin. nura ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin na wannan lokaci wanda ya yi tattaki zuwa jihar Cross River da ke yankin Niger Delta a kudancin Najeriya wanda ke fama da matsalar zaizayar ƙasa. Zaizayar ƙasa matsala ce da ta jima tana addabar mazauna wasu yankunan Niger Delta da ke kudancin Najeriya, kama daga zaizayewar hanya, gidaje da kuma itatuwa. wanda ba shakka matsala ce da a wannan bangare ke mayar da hannun agogo baya dangane da ayyukan noma a wannan yanki. Kasancewar kai tsaye za a iya cewa da waɗannan itatuwa ake samun kudaden shiga. Itatuwan kuma sun haɗa da bishiyar kwakwar manja, goro da kuma ta roba da dai sauransu. zaizayar ƙasar da ya yi matsala ce da ke kan gaba wajen ciwon al'ummar jihar cross river da ke yankin na niger delta tuwa kwarya a duk lokacin da aka ce damuna ta kankama lamarin da ke haddasa zaman zulumi a wasu sassan jihar saboda yadda matsalar ke tasiri wajen lalata muhalli uwa uba yadda take lalata gonaki da kuma hanyoyi. Masana dai sun bayyana yadda jama'a ke rashin kula da inganta muhalli musamman ma matsalar sara dazuka a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke haddasa zaizayar ƙasa musamman ma a yankin na Niger Delta da ke kudancin Najeriya. Masu iya magana dai sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Don haka ne wakilinmu da ke yankin Musa Kutama ya zanta da Dr. Patrick Egaga, malami a jami'ar garin Kalaba kuma ƙwararre kan muhalli wanda ya ƙara da cewa ambaliyar ruwa tana ɗaya daga cikin matsalolin da ke ƙara girman matsalar ta zaizayar ƙasa a yankin. I think uh, we are even getting to the level where Uh, like the Japanese or the Indians. Ina jin mun kai wani matsayi kamar yadda Japanawa da Indiyawa kasashen Turai suka fuskanta japan eh, india da sauransu ka san wasu daga cikin waɗannan ƙasashe idan ka lura duba abin da ya samu a ƙasar saliyo inda aka samu malalan laka shi ma duk nau'i ne na zaizayar kasa duk da haka na faruwa ne sanadin zaizayar kasa mu babban matsalar da ke haifar mana da zaizayar kasa ita ce musamman eh, mu a nan kurosiri ba kana ba mu yawanci ambaliyar ruwa ne ya fi jawo mana haka kasan da zara an ce an fara ruwan ta ba a kana ba dukkan mahallanmu ambaliya ce take kankane ko ina malalar ruwan shi ke kawo illoli ga gidaje ka hata ma da sauran abubuwa masu rai ba shakka matsalolin na da yawa misali idan aka ce an yi ruwa kamar da bakin kwarya kwana uku kenan ana tafka ruwan sama ba daukewa hakan ya kawo hata yara 'yan makaranta uh, saboda ruwan ba sa zuwa misali duk wani ma da yake tuka mota baya iya tafiya da ita babu wani mai katabus shi yasa dole kowa yake haƙura ya zauna wuri guda fassarar kalaman dr patrick egaga malami a jami'ar garin kalaba kuma ƙwararre kan muhalli to asari asari ɗaya ne daga cikin mutanen da wannan matsala ta shafa da ke zauna unguwar yahasang a birnin na kalaba ya kuma bayyana irin ta'adin da ta yi musu lamarin da ya haddasa hasarar kadarori flood has affected homes ambaliyar ruwa ta addame mu um, saboda zaizayar kasa da ta dame mu uh, kamar yadda ta shafi wasu daga cikin gidaje ya shafi itatuwa da muke uh, samun albarkatunsu ya ma shafi har kananan yara a wasu wuraren ma ruwan ya ci kananan yara musamman saboda yanayin wuraren namu um, hanyoyin ma sun lalace ka yi magana a kan bishiyoyi da kuke samun su ka ce hakan ya kawo maku na kaso ta yaya hakan ya shafe ku saboda zaizayar kasa da ta sanya da yawa daga cikin irin waɗannan bishiyoyi sun faɗi kamar bishiyoyin kwarar manja uh, kwakwa da kuma ta gwanda da muke samun abin rufin asiri ta hanyar su me kake je gwamnati ya kamata ta yi kamata yi gwamnati ta kawo motocin da za su yi uh, aiki a hanyoyin su gyara duk inda ya lalace uh, Shi kuwa Efong Etuk Udo, mazaunin unguwar a timbo ƙarin bayani ya yi kan yadda matsalar zaizayar ƙasar ta yi ta'adi a ɓangaren wasu daga cikin kayayyakin amfanin gonar da ake shirin girba. uh, the erosion has really affected us seriously in my community. zaizayar ƙasar ta shafe mu matuƙa gaya a al'ummar mu saboda ni kai na ma yawan ruwan da yake shigo mana yankin mu ya karu matuƙa idan aka kwatanta da 'yan watannin baya haka ne ma ya sanya katangu da gidajen mutane suka rika zubewa abu na biyu kuma akwai wasu gonaki da aka shuka ganyen miya ruwan saman da aka yi shekaran jiya ma duk ya share su har da ma sauran kayan lambu um, ko haka ya shafi tattalin arzikinka ta fuskar tattalin arziki ya shafi ni mana farko ya haifar da eh, karuwar farashin kayan masarufi noman ganyen miya shine babbar sana'ar da muke yi eh, wannan al'umma da shi ta dogara da shi ne muke ci muke sha har ma muke tubatar da iyalanmu ga shi farashinsa ya karu ta harwa yau injiniya ali ibrahim malami ne a jami'ar da ke garin kalaba kuma kwararre akan ilimin da ya shafi ƙasa. ya yi mana ƙarin haske kan nau'o'in ƙasa da kuma matakan da ya dace a bi wajen magance matsalar ta zaizayar ƙasa. ƙasa a yadda koyar da wanda muka yi ta karatu dai tana nan kashi-kashi kusan kamar kashi zai kai bakwai ma to amma ana duba wanda suka fi muhimmanci yadda ake kasa su normally ba su wucewa guda uku wato a turanci ana kiransu sandy soil kamar yashi clay soil yana nan kamar taɓo. da kuma lumi mai yana nan kamar yashi da tabo dai a haɗe haka to daga ciki shin wani ne fi aka fi fuskantar matsalar zaizayar ƙasa matsalar zaizayar ƙasa a ciki wannan ƙasan gaba ɗaya suna yi amma yashi ya fi sauri samun wannan matsala na zaizayar ƙasa me yasa to ake samu eh abin da yasa mm. ita wannan ƙasa in dai tana da yashi yayi yawa a cikinta zaka samu bata da wani danko kamar irin na taɓo wanda zai iya rike kamar ya za ce soil particles din ya rike su gaba daya ka gane ya hana su ya hana su eh, tafiya don matsalan ruwa ko yana gudu a kansu ko kuma in ruwan sama ya dake su ka yadda abun yake zaiziyar kasa yake farawa matukuna na daya in ana ruwan sama shi ita zaiziyar kasan ma tana nan kashi kashi na farkon fari akwai wanda in ana ruwan sama in yadda ki kasa in dai kasan tana da yashi da yawa daga sama yana da kansa akwai abin da ake kiran particles so wayannan particles za su tashi daga sama ka gane sai su dan tafi a wannan ziziyar din a turanci muna kiran shi rain drop ko kuma sheet erosion so akwai wanda kuma in ruwan ya fara kaman fara bada kaman gota haka so shi kuma yana ɗaukan yashi yana tafiya da shi da kasan in ba kula da shi ba shi zai zai bude har ya zama goli shine babban zaizayar kasan kenan wanda yake kawo irin su asara da yawa ya kwantar da gina gine da sauransu dai haka kama na yankin Niger Delta eh. Eh, Cross River musamman shin wanne ne fi kamari a nan wanda fi dukkan su uku suna nan amma wanda fi kamari ta gefen nan in fa kudu ma gaba daya wannan shine goli erosion din shine wanda zai iya kawo ziziyar kasan da zai rami zai yi zurfi kuma ya faɗi wanda ko da ma ka sa tsayin mutane kamar ishirin ko talatin wani zubi yana fiyaka zurfinsa faɗinsa kuma sai inda ya tsaya zai iya kashe hanya zai kashe gidaje gonaki da sauransu wannan shi yake da bala'i kasancewa ka kwararre masani akan wannan harka shin waɗanne hanyoyi ne yake ganin za a ba a magance wannan shin akwai ma hanya da za a ba iya hana wannan zaizayar kasa eh akwai hanyoyi da yawa zaizayar kasa kamar da na fara cewa alal misali tunda ruwan sama yake somawa babban farkon hanyar da za a bi shine wanda kuma gashi nan ba kashe kuɗi ba komai shine a samu ciyayi akwai wasu ciyayin da eh, jijiyan wannan ciyayin in suna nan an nome su a wasu kasashe ma ana nome su musamman don su tare wannan ruwan daga sauka kan ƙasa to kuma in har ya sauka din jijiyoyin wannan iyin ciyayin yakan kama wannan particles da nake faɗa na ƙasa wanda zai hana su guduwa tare da ruwa kaga farkon fare kenan in ba a samu a yi wannan ba in har ya fara kireti wannan kaman eh, rami kaman gota haka kuma bai wuce a ce ko kaman mita ɗaya haka ba shi kuma abun da ya kamata a yi za a iya a samu ko kaman eh, siminti ko wani abu haka dai a ranka kama bakin a sashi da gravel da concrete sai a kama shi ko kuma still din ma za a iya kuma a samu akwai wasu ciyayi kuma irin su vetiver grass leguminous grass generally irin su ko gida ko wani abu haka da ake su ake kira legumes in an sa mun sa wayannan ciyayin ta gefen let's say ya za ce ne a walls in kaman katangan tsakanin wannan katangan na rami in an tasa wannan ciyayin shi ma zai iya rike karfin ruwa ya hana domacin abin da yake kawo ziziyar kasan din in an ruwan saman din ka gane in ruwan na guduwa yana zuwa da karfi zai iya yana daukan yana ciccire wa'annan fatikul na kasa zai tashi tare da ruwan sai suna tafiya sai cikin kogi inda ma ake samun yashi kenan a kogi kaga ta wannan hanyar ne to kaga in akwai hanyoyi kaman asa ko kaman ganye ko kuma wai su ciyayi wanda za su rage karfin guduwar ruwa da cikin an rage karfin guduwar ruwa za a iya rage karfin wannan particle din daga fita jiga cikin kasa to in ba a samu wannan ba in an tafi wurin wancan golin din yanzu kam sai dai a kashe kuɗi kuɗin da za a kashe kuma za a nemi expert ne wanda za su wanda zai gina eh to kaga wannan concrete ne dama siminti ne da kuma duwatsu za a shi kuma da yashi a kwaba amma siminti zai su fi yawa da duwatsu shi ne za a kwaba rika sawa a gefe-gefen wannan kaman tsakanin gutar nan da bangaren sai a sa da. flooding so da komai karfin ruwan in ya zo ba zai taba kasan ba kamar da na lura a cikin manyan hanyoyi ma na wasu daga cikin yankunan yankin Niger Delta na gana irin wannan eh kurai haka ake yi kurai haka ake yi Injiniya Ali Ibrahim malami a jami'ar garin Kalaba kuma kwararre kan ilimin da ya shafi nau'o'in ƙasa. Alhaji Shaban Abdullahi memba ne a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hular da ke fafutukar ganin sun haɗa hannu da gwamnati wajen shawo kan wannan matsala ta zaizayar ƙasa a jihar ta River. na farko dai mun fara fatagar da mutane game da illan zaizayen kasa. saboda kaga shi zaizayen ƙasar nan ya kasu kashi biyu akwai wanda yake daga Allah akwai kuma wanda mutane suke kirkiro shi wanda ne mutane suka kiro irin wanda mutane suke tottone wurare idan suka tone ina ka ɗibe ƙasan to idan ruwa ta zo sai ta ƙara zaizayen ƙasa kaga wannan mutane suka kirkiro shi to amma muna fatagar ma mutane kan cewa bai kamata a rinka tona ko ina ba saboda tona kowannan yan shi ke kawo yawan zaizayen kasa a nan Niger Delta wanda yin haka illa ce babba ga muhalli wace hanyoyi kuke bi domin faɗakar da wannan jama'a a hanyoyin da muke bi shine idan muka je kamar tunda muna zuwa ƙauyuka muna faɗakar da mutane kan waɗansu abubuwa da ya shafi rayuwa sai mu kawo zaizayen ƙasa mu sa kuma muna nuna musu illanta da kuma idan muka ga ta fara sai zo kun ga kamar wannan yanzu da ta fara in ba an yi maza an wani mataki ba gobe zai zama babba wanda ku in ba haka ba zai zo cika gidajen ku wanda gona ma ba za ku iya zuwa ba to muna ta wannan kokarin kana ga kuma mutane suna ansa kira a hakikalin gaskiya kasan harka da jama'a na da wuya waɗansu za su ansa waɗansu kuma ba za su ansa ba musamman a halin da muke ciki a yanzu mutum in ba kuɗi za ka bashi ba duk abin da zaka ka gyama zai kai ko shirme ne to amma alhamdulillah akwai waɗanda suke an sauya kiran nan namu akwai masu kallon ku da matsayin cewa a kamar gwamnati ta riga ta sai ku ta sanya aljihu ba ku iya tashi ku ma ragowar waɗanda ke kwatan ma yancin su yanci daga hannun gwamnati me zaka ce a nan eh to hakikanin gaskiya ka san a kowane abu aka ce mutane sun kai goma ba lalle bane duka zama na kwarai a cikin akwai gurbatattu to mu da muke ainihin aikin Shi ne ake ganin kamar mu gwamnati ta riga ta sai mu saboda wannan gurbatattun sun fi mu baki to amma mu da yake mun tsaya ne muna aiki tsakanin mu da Allah ba mu damu da abu da abun da ake kira mu ba muna iyaka kokarin mu su kuma gwamnati akwai kuma su ma suna da muna iya zuwa mu samu mu ce muna neman information na wurin kaza su hana mu musamman in sun ji cewa ga kungiyar muke wanda kuma akwai doka wanda in muka je neman wannan information din a bamu ba a bayarwa to kuma gani suke duk inda muka je mu an riga an bamu kuɗi ne yi wani abin muna yi ne don mu taimaka ma jama'a ba lallai sai da kuɗi ba to muna kokarin mu nuna mutane cewa mu da muke cikin wannan ba wai kowane abu muke zuwa ki ba mu kuɗi ba in ma mun samu kuɗi dan kuɗi ne zamu biya kuɗin mota mu je mu biya musu ga abubuwan da suke ga illanta su sake shikenan wani mataki kuke bi tsakanin ku da domin ta magance zaizayar ƙasar da ake fama da ita a nan cross river yankin Niger Delta musamman damuna ta faɗi a na farko matakin da muka ɗauka mun yi ƙoƙari a nan jihar ta cross river wanda take cikin naija delta a kafa doka da ma'aikata agency na zaizayar kasa to haka bai samu ba amma shi gwamnan jihar cross river professor ben ayade ya kikiro eh, ma'aikata na muhalli to amma bayan an kikiro na ma'aikata na muhalli ya kamata a samu irin irin wanda suke aiki eh, da muke a wannan aiki mu mu zama na ciya muna daga cikin partners saboda gwamnatin da aka wanda aka ba ma ratayen wannan aikin waɗansu ba san abin da ake kira eh, muhalli ba amma mu da muke aikin muke shiga ko ina mu za mu na musu inda abubuwan suke to hakikanin gaskiya mun yi mun yi mu zama da cewa mu ma mun shiga ciki a san da mu to ka san abu ne na gwamnati ba a mata tilas sun ce mana dai mu jira to har yanzu muna kan jira tattaunawa tsakanin abokin aiki Musa Kutama da Alhaji Sha'ban Abdullahi mamba a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula da ke fafutukar ganin an shawo kan matsalar zaizayar ƙasa a jihar cross river kowace shekara dai gwamnatin najeriya na ware makudan kudade domin yaƙi da zaizayewar ƙasa zalika gwamnatocin jihohin da ke yankin na bakin ƙoƙari to sai dai kuma duk wani yunƙuri na jin ta bakin gwamnatin cross river da wakilinmu na yankin musa kuta ya ci tura To amma idan mai duka ya kai mu a shiri na gaba za a ji kowane hali yake ciki dangane da kokarin magance wannan matsala daga bangaren gwamnatin Najeriya matakin tarayya. Wannan kenan. Maza To daga batun zaizayar ƙasa yanzu kuma shirin zai nufi jihar Filato da ke arewacin Najeriya. Inda gwamnatin jihar ta bayyana nasarar da ta cimma kan fannin noma da kuma samar da takin zamani da ake sarrafa shi a gida. Idan ba manta ba dai gwamnatin Najeriya ta jima da bayyana aniyarta ta ganin ta cimma burin samar da masana'antun sarrafa takin zamani da kuma inganta waɗanda ake da su domin kawo ƙarshen dogara da shigo da takin daga ƙasashen ƙetare. To halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Filato ta bayyana cewa tuni ta cimma wannan nasara ta fara rarraba takin zamanin ga akalla jihohi bakwai. Ga dai ƙarin bayani daga bakin gwamnan jihar ta Filato Simon Lalong a zantawarsa da Bashir Ibrahim Idris. Jihar Filato kowa san cewa jihar manoma ne saboda noman da ake amma su tari mutanen ko manoman ba sa amfana da wannan noma. Akasari za ka ga dillalai ko 'yan kasuwa su suke amfana kuma su suna cin kazamar riba manoma na wahala wani shiri kake da shi na ganin cewa an bunƙasa waɗannan manoma yadda in ta kama masu kai kayayyakin da suke noma a ƙasashen waje domin su ci riban noma a wannan plateau tana cikin jihohin da su yi nisa lokacin da muka shiga wannan mulkin na gode shugaban kasa ya ce shi ba za a yi shanin harkar magana mai kuma ba idan wanda yana tunanin mai to ka yi nisa ka manta kana mafarki yanzu kowa ya je duba amfanin da zai yi ya koma ya taimaka wa sa mu kuma a arewa mun mani amfani muke da shi banda magana sani noma sani noma shi yasa muka dawo muka sunkuya muka nemi kudade duk abin da aka yi shanin noma in ka duba manomanmu yanzu har ma ba ma haka ba takin da muke saya waje yanzu ba ma saya plateau domin plateau tana da inda ake yin taki muna raba wa jihohi kudan guda shida ko bakwai bakwai yanzu taki ba damuwa ne ba damuwa ne a plateau ba na farko kenan jihohi saboda kokarin da muke yi kuma saboda Allah amfanin da Allah ya bamu a plateau ba ma wasa da shi a sanin gona sanin wuraren gona noma da yawa kuma mun san mutanen mu manoma ne sosai shi yasa muka sa muka bude hanyoyi muka bude eh, hanyoyi da yawa a musamman ma kwanan nan da gwamnatin tarayya ta ce ba wanda ya isa ya yi dankali kamar plateau gwamnatin tarayya yanzu ta ba mu biliyon zan ce biliyon hudu a gyara noman dankali a plateau mu mu fitar da dankali mu mu zama masu kasuwanci muna muna ba wa duniya wa duniya dankali dankali nan muka sun koya kadai muna yin dankali balantana akwai abubuwa da yawa da yawa a akwai abubuwa da yawa eh, muka sun koya kadai manoman mu sun sun koya dankali ai mun rage wahala da jama'a suke sha saboda haka plato maganan fannin noma yanzu muna cikin najeriya ta san nigeria ta riga ta san da mu ba za mu yi wasa da harkar noma ba domin mu ba muna tunanin mai kuma ba muna tunanin harkar noma ne bayani daga gwamnan jihar filato simon lalong da wannan kuma shirin ya kawo ƙarshe sai kuma a tara a mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin Musa Kutama da kuma Bashir Ibrahim Idris sai kuma jami'in da ke kan na'ura Hassan Alhassan Sulaja, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa ke fatan mu huta lafiya.